abin da ba zan taɓa mantawa da shi a rayuwata ba shi ne ina soyayya kuma ina da wata ƙawa na yarda da ita sosai amma ashe ita ba haka ta ɗauka abin ba ya kasance duk abin da ya faru da ni tsakanin ni da wannan saurayi nawa ina fashewa ina faɗa mata saboda yadda da na yi da ita ashe ita hakan yana mata daɗi kuma yana burge ta har ta je ta samu lamban shi a bayana suka zo suka ƙulla soyayya suka fara soyayya ba tare da sani sai wata rana a makaranta za mu jarabawa to littafin da za mu jarabawa a kan shi nawa yana hannunta sai na aiki ƙanina gidansa da ya je ya an ni bayan ya dawo yake bani labarin cewa ya ga wannan saurayi nawa a gidan su wannan ƙawatawa sai dai ban yadda ba saboda a ganina ba zai ci amana ta ba sai washe gari na tafi makaranta sai ita bata zo makaranta ba kuma muna jaraba na fara dai na yi duk abin da zan yi dai na rubuta shi sama sama saboda hankali na ba a kwance yadda ba na dawo gida bayan na dawo gida nake kiranta a waya nake tambayanta jiya cewa ƙanina ya ga na a gidansu sai take cewa ita gaskiya abin da ya faɗa ba gaskiya ba ne sai ce to shi kenan ai na san ba za ki ci amana na ba sai washe gari sai wasu kuma still su ma ƙawayena ne amma dai ba mu shaƙu da su yadda muka shaƙu da ita ba suka zo suna faɗa min cewa sun faga lallai lallai sun ga wannan saurayi wa a gidan su wata sai na ke cewa to sai na ɗauki kafana muka tafi tare ina zuwa sai na ga motar shi a ƙofar gidansu ina gani sai ta ta hango ni tana hango ni ta tawo za ta magana na dakatar da ita kawai na juya na tafi gida a taƙaice dai wannan jarabawan da da muke yi ban yi shi da kyau ba sabida ba na karatu ba na iya yin komai ba na iya cin abinci sabida wacce na yadda da ita da kuma wanda nake so sun ci amana haka suka ci gaba da soyayya har suka zo suka yi aure da sauransu bayan kwana biyu sai ya zagaya kuma still yana neman ita wata ƙawarta ita ma suka fara soyayya da ta ji wannan labari haka sai ta tada mai da irin rigima haka a gida da sauransu ce kar ta manta cewa dama duk abin da kai kai ma za a ma saboda ta yaudare ni ta ci amana na don haka shi ita ma ga shi, yanzu ton ɗin ta ne haka ya ce idan ba za ta iya zama ba ta sai inda dare ya mata ta ce haka ne ya ce haka ne ya ce kai shi ya ma sahi ta ya gaji da zama da ita ta kwasa bayan ta ta tana bayan ta dawo gida da kwana biyu ta zo tana bani haƙuri ni kuma duk da haka a lokacin wannan abin da suka min bai sabi da ba saboda ina cikin tsananin ciwo dan an kai ni asibiti ma an tabbatar da cewa na kamu da ciwon zuciya wannan shine abin da ba zan taɓa mantawa da shi ba mazaje mazaje tsautsayi wai kwana biyu na gaba na ganin ka ne ina nan mazaje ka ɓoye kenan ina nan kawai sai dai ka gana koma oh, gefe na ina ɗauka ai ka shi ka tafi farauta ne ina gefe nake koma in sha wiwi na in yi shiru har yanzu baka daina shan wiwin ba kenan ah, <laughs> wiwin wasa ce na gama wiwin roba ne wai ina zuwa ka kalli wannan wasan na malam hudu kai wasan nan kowa ya gan shi malam hudu ya saki sabon bidiyo ne ka san ni channel din shi nake nake nake subscribing a youtube to ai akwai wanda yake wa aiki dan Allah kai barin gaya ma wannan assignment ne ka shiga youtube ka researching jokes tv za ka samu duk wasu abubuwa na nishadi fina-finai ne mai duk wani abu da ya danganci hausa za ka samu a jokes tv jokes tv sukan sa waka su sa rawa ka san yadda yadda ake rawan michael jackson din nan muna da masu yi a arewa eh. to jokes tv suna da masu yi wasan barkwanci eh. malam hudu da ya saki abu bakam za eh. gan shi a fito a Dijox TV shi ma yana saki to kai kakka bari a barka a baya ka zama updated kai ma ka shiga tashar arewa ka yi subscribing Dijox TV to insha Allah yanzu ai ina ma da wayan a kusa da ni ah, yanzu zan shiga YouTube in searching Dijox TV Dijox TV yawa sai in danna musu subscribing ko to amma ba sai na danna kararrawa ba ko ina ka danna kararrawa ai idan ka danna kararrawan nan ana saki sai dai ka ga ta faɗo kan wayanka an ce in mun yi subscribing kuɗin wayan mu ake cira ya dai baka rabuwa da barkwanci wallahi ba wani kudin waya ba data kake sa ba eh. wasu ma free suke yi ka san mu mun dauka in mun yi subscribing duk wata sai mun biya su wani abu ne a ah, ina ha ba ai in kai subscribing ma sai dai kai a biya ka ai okay shi subscribe din in mun yi kawai zamu duk in sun video zamu gani ne maimakon ka je kai ta searching kana neman eh. abubuwa da ya danganci arewa idan kai subscribing kawai sai dai kaga kana shiga youtube za ka ya faɗo a kan screen ɗinka to an gama assalamu alaikum jama'a kamar da kuka sani sunana mazaje wanda aka fi sani da malam hudu to Allah ku shiga youtube channel ku yi subscribe din the jocks tv domin samun nishadi a ko da yaushe na san ah, gashi nan mun rubuta a cikin screen the jocks tv ku yi subscribe sannan kuma danna ƙararrawa na san duk ma abin da channel din suke za ku ganshi a bayan a na yana fitowa <laughs> yawwa nagode naku mazaji. ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu Suwaye! Mazaje ne!